so me I say J Mali have the magic finger. Bad man never fear nobody. Bad man never see nobody. Bad man never send nobody. Bad man steady grind and hustle. Bad man never fear nobody. Bad man never see nobody. Bad man never send nobody. Bad man steady grind and hustle. Way boss I soul nata ba so su ga ci gaba na sai dai faɗi wata wai ba so na ba sa ƙaunata ba sa so su ga ci gaba na sai dai faɗi wata a'a ah, ah, ba su isa ba ai malam ba su isa ba ba su isa ba ai malam ba su isa ba ba su isa ba ai malam ba su isa ba ba su isa ba ai malam Sarah. Gangsta show, gangsta party. Man so doof, gangsta OT. Fire blaze, J's on J's. Man feeling blessed, making no the best. Albarakatu, albarakatu. Daga mahaifiyata rutu rutu. Mutum mun koshi mun yi kuma su. Yan adawa ji suke kamar su mutu. Basu so ay malam basu so ba. Basu so malam basu su so ba mu ci gaba basu su so ba malam basu su so ba ba so ba malam basu so ba mu ci gaba su suka cuce ni yaudare ni ha'ince ni diddan ka asanni ai su suka cuce ki yaudare ka ha'ince limited dan ka a san mu da ku ce musu ƙaryan su ai da sauran su da su da bokan su mai sama ya samu fi su da ku ce musu ƙaryan su ai da sauran su da su da bokan su mai sama ya samu fi su Alhamdulillah ya Allah karaba